Isami da alimin da shaitanu rajin bismillahi rahmanu rahim. Assalatu wassalamu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa asabihi ya jima'in. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da yammacin yau muna litinin idan ban manta ba ɗaya ga watan hudu dubu biyu da shaka ne ba? Ɗaya ga watan hudu 2024 ya haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda muka sani kuma muka saba muna dan ba da takaitaccen lokaci minti ɗaya biyu uku zuwa biyar dan yi yan nasiha a takaici sai dai yau nasiha mu za ta karkata ne kan yaranmu ko in ce mutanenmu waɗanda suke fasa rumbuna na gwamnati su kwashe abinci ko su tari motar kaya da ta zo wucewa ta 'yan kasuwa su kwashe abincin kai su kai gidajensu su ci gaba da ci da su da iyalansu da farko allah subhanahu wa ta'ala cikin alkurani lallai yana da kyau mu sani allah ya ce wa makana linabiyin an yagul wa man yaglul ya ci bi ma galla yau malkiyama. Allah subhanahu wataala ya ce bai dace ga annabi ba ya saci kayan gwamnati ya ɗebi kayan da yake na gwamnati ne ya ci Allah ya fara kawo maganar annabawa domin a kansu ne Allah yake buga misali Allah ya san annabawa ba za su ci kayan gwamnati ba amma sai ya fara magana da su kamar ana nufin Allah yana so ya ce bai kamata ba bai dace ba ga duk wani mutumin kirki salihin bawa wanda ke son gamuwa da Allah lafiya a ga hannunsa cikin kayan gwamnati wajen ci ci irin na zalunci wannan ayar abin da take nunawa kenan ko shakka babu wanda duk ya sani wanda duk ya kuskura aka fasa sutan gwamnati da shi aka ebi kayan gwamnati kayan al'umma domin ba kayan ba ne ku bane ku kadai domin an ce kayan gwamnati ana nufin in gwamnatin jiha ce duk wanda yake jihar nan yana da haƙƙi cikinsa idan kayan gwamnatin tarayya ne duk wanda yake tarayyar najeriya na da haƙƙi suwaye za su bambance kai ka cancanci ka ci wannan kayan su gwamnatin da kansu su ne za su ga cewa yanzu kayan nan ba za su isa a raba mana mu duka ba to yanzu suwaye da suwaye ya kamata a kira a basu wannan aikin gwamnati ne ba aikin ka bane ba kamar Allah subhanahu wataala da ya sanya su su zama jagorori ba a banza bane ba ba da ka Allah yake wannan ba cikin hikimarsa ne sa su zama shugabanni kuma dole ka yadda da shugabancin su ka yadda cewa shugabanni ne illa iyaka dan san sun dan san sun dan yi kurakurai daya biyu uku da za a dan yi musu nasiha a ce su gyara kar wani ya tsammanin dan wani lokacin in ya ji watakila muna magana kan gwamnati na sun yi ba daidai ba ya tsammanin cewa ba ma kaunan su ne ko ba mai yadda da shugabancin bane ba wannan ba shi in kai mana wannan tunanin to kai baka da hankali ba ma san me kake yi ba a'a mu kokarin mu shine a matsayin su na jagororin mu mun yi nasiha kan wani abu da suka yi watakila na ba daidai ba mu dan haska musu su gyara dan mu da su mu haɗu mu tsira gaba ɗaya duniya da lahira wannan kurin shine dalilin da yasa wani lokacin zaka je mun yi magana kan gwamnati a can can ma mun yi magana akan su dan su gyara ne ba wai dan saboda ba mu shugabancin su bane ba duk wanda bai yadda da shugabancin wanda Allah ya shugabantarwa to ko shakka babu ya saba wa Allah ya saba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah cikin Alkur'ani dan ya tabbatar maka bin shugabanni wajibi ne dole ne gwamnati Allah ne ya kafa ta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum Allah subhanahu wataala ya ce ku bi Allah ku bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku bi shugabanni matukar abinda suka zo muku da shi bai saba wa Allah da Annabi ba dole zaka bi su domin haka ne in kai wannan shine ya tabbata cewa kai din mutumin kirki ne wajen yin biyayya gare su saba musu da yi wa dokar da suka kafa karan tsaye musamman wacce za ta amfane ka ta amfani yan uwanka duka wannan ba daidai bane wa Allah ne wa annabi ne na farko kai tsaye abin da nake so na haska mana ne. in dai wanda ya je ya saci kuɗin gwamnati da biro barawo ne talakawa suna masa kallon shi barawo ne mutumin banza ne to waɗanda suka je suka fasa su to karar da rana shi fa wanda ya saci kuɗin gwamnati da biro yana ofis cikin ofis a kulle wani ofis ɗin ma da ya ba iya ganin wanda ke ciki amma bincike ne zai bincike sai a gano cewa wani ya saci kuɗin nan cikin wannan ofis ɗin kuma a shelanta cewa shi ɓaran gwamnati ne to kai da ka zo kai satar kuɗin gwamnati kai satar kayan gwamnati abincin gwamnati ƙarar da rana ana kallon ka kaga kai gwara ma na ofis ya sirranta gwara na ofis ma ya ɗan ji kunyar Allah da al'umma amma kai ko in ce ofis ya ji kunyar mutane bai ya gaban su kararawa amma kai satar da kai yanzu sata ce ta rashin kunya baka jin kunya kuma rashin tarbiyyar ka ya bayyana a karara kai ba mai tarbiyya bane ba abun kunya sai gashi waɗansu musamman abin da ya faru a kebi din nan jiya ko shekaran jiya sai ga waɗansu suna ɗiban kayan abinci wani har ya ɗebi buhu uku na shinkafa ya lura kansa ana haska shi saboda mara kunya ne shi bai jin kunyar Allah bai jin kunyar al'ummar da za su ganshi a wannan yanayin bai jin kunyar surkansa bai jin kunyar ƴaƴansa shi gashi barawon shinkafa sai ga wani ma da babur ana loda masa da dogon rigarsa tsaf yayi siffan mutanen kirki kuma mutumin banza ne shi ma ana loda masa babur yana diba yana tafiya ku sani idan za a dinga kayan gwamnati irin wannan wawasan to za menene za a gani a wurin babu abin da za a yi gwamnatin ma za ta watse ba ta da wani amfani kenan domin in ku kun je kun wawashe wancan kayan na baitul mali wasu sun wawaye abin da ke cikin central bank wasu sun wawaye abin da ke port authority wasu sun to saura me ba komai wannan ba ɗabi'a ba ce ta kwarai kuma wannan shi yake nunawa lallai matasanmu ba ku da tarbiyya da yawan ku saboda wannan rashin tarbiyya ne kuma wanda maganar ta mai daɗi muna maraba da shi wanda ta mai daɗi ba ya daɗe ba duk abin da zaka faɗa kare ne baka faɗa ba mu mun shirya maka a matsayin ka na ɓarawon mai fasa wannan mai fasa wannan ɗin gwamnati su tan gwamnati ka ebi kaya mun shirya maka duk abin da zaka faɗa ka faɗa ka mu mun shirya maka gaskiya ce kuma sai mun fara muku wannan ba daidai bane ya saba wa ka'ida ta daidai in dai ma'aikatan gwamnati da za su saci kuɗi da biro ƙwarayi ne ku menene ku waliyai ne wannan daidai kenan kuma wannan kuna zubarwa da gwamnatin kuna zubarwa da ƙasar ku mutunci a idan duniya kawai an hasko ku ga gurin kun fasa su to kuna kwasan kayan abinci ku tuna duk talaucin da kuke ciki in mutum ma yana kirarin talauci ne duk wanda ya ziga ku ya ce muku talauci ya ba ko kuna da damar da da talauci an dora ku an gallaza muku ana muku kaza kaya sun yi tsada shugabanni sun gallaza muku talauci ya muku kanta da tutu duk wanda ya zuga ku ya ce wannan shine dalilin da zai sa ku je ku saci kayan gwamnati wallahi ya ha'ince ku kuma ranar gobe kiyama ba zai iya kare ku ba domin wannan kara laifi ne ba daidai bane in talauci ne ƙarya kuke yi annabi sallallahu alaihi wasallama an kai gabar da da shi da sahabbai suna ɗora duwatsu a cikinsu saboda yunwa amma ba su saba wa Allah ba an yi wannan a garurrukan ku ku masu satar a yau ku masu barke su to ku je ku saci kayan abincin jama'a a garurrukan da kuke rayuwa akwai waɗanda sun fi ku talauci amma ba su zo sun yi wannan satar ba saboda haka wannan satar rashin kunya ce rashin tarbiyya ne wulakanci ne wulakanta ƙasa ne wulakanta kai ne kai da kake matsayinka na musulmi addinin ka yana ka irin wannan tumasancin da rashin mutuncin kai da kake dan Najeriya bahaushe watakila a al'adarka ta bahaushe dama akwai barke su to ai sata al'adar ka ta wuce akwai sata ne wannan wani irin abu ne wannan abu ne wanda yake kwata-kwata ba zai haifar wani raɗa mai ido ba saboda haka da wannan waɗanda za su je a cikin matasan wanda suke son kare mutuncinsu wallahi ku kare mutuncin ku. wannan ba ɗabi'a ba ce ta ƙwarai ɗabi'a ce wacce duniya da lahira mutum yana yin ta sai ya wulaƙanta bari in gaya muku gaskiya domin kaya ne na al'umma kuke kwasa kamar yadda barayin gwamnati ke kwasa da biro ko kuma barkewa kuke ku ba saboda haka wannan bai da kyau kada a zuga ku kasancewar kasa na cikin yunwa a ce za a zuga ku a ce ku dinga tare trailolin jama'a yan kasuwa su gwamnati ne su ma yan kasuwan da kuke tare hanya in sun taho da kaya a tirela ku kwashe musu a musulunce ko a ko kuma an ce a al'adance wani aya ko wani hadisi ko wani wacce gaba ce a al'adance ta baku dama ku tare trailer yan kasuwa ku kwashe musu abinci wannan wulakanci ne wannan abu ne wanda bai kamata duk mutum mai mutunci a tsince shi a irin wannan ba saboda haka da wannan nake wa kaina nasiha nake wa masu irin wannan alin nasiha wallahi ku tuba ku tuba ku daina in kuna son ku tsira duniya da lahira in kuma ba haka ba duk wanda bai daina irin wannan ɗabi'a ba ya sani abincin da ka je ka ɗiba ka ci kai da 'ya'yanka hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk jikin duk tsokar da aka gina ta da haramun duk tsokar da aka gina ta da haramun annabi ya ce wallahi wuta ce ta fi cancanta da sai ta cinye wannan tsokar ka je ka kai wa 'ya'yanka haram kai ka ci haram ranar gobe kiyama ka jawo Allah subhanahu wata'ala ya kona kai kona su duka saboda me Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran faquduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda haka in mutum ya ji nasihar da aka masa ya ji tsoron Allah ya daina ya sama kansa lafiya wanda ya ga kuma zai ci gaba da barke su to din mutane yana tara tare yana kwasa kayan abinci ga ka ga Allah nan ga ka ga gwamnatin nan ga ka ga 'yan kasuwan da kake musu sata nan wallahi sai ka wulakanta wannan shine abin da zan iya gaya muku abin da na faɗa daidai ciki Allah ya ban lada Allah ya ba lada ni da ku duka wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana gabaki daya wassalamu alaikum